الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فسادس هذه المراحل مراعاة الآداب الشرعية للآتي إلى المسجد منها تحسين الهيئة والتطيب والسواك من أجل المسجد قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال عليه الصلاة والسلام من أكل هذه الشجرة يعني الثوم فلا يزكانا في مساجدنا متفق عليه ومنها المشي إلى المسجد بسكينة ووقار لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه ومنها تقديم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج ومنها الدعاء عند الدخول بقوله اللهم افتح لي ابواب رحمتك وعند خروجه فليقل اللهم اني اسالك من فضلك رواه مسلم ومنها الحرص على الصف الاول فالاول ومنها الحذر من تخطي رقاب الناس وخاصه ليوم الجمعه ومنها عدم المرور بين يدي المصلي بقوله عليه الصلاه والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه ومنها الحرص على تحية المسجد ومنها عدم رفع الصوت في المسجد وغير ذلك من الآداب التي لا بد من المحافظة عليها للساعين إلى المساجد تابع هذه المحاور وظائف المسجد من أهمها إقامة الصلوات ثم إقامة هلفات العلم فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى برحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين أو كوماوين بغير اسم ولا قطي رحم قلنا كلنا يحب ذلك يا رسول الله قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل أخرجه الإمام مسلم وحلقات العلم أيها الإخوة هي المعبر عنها بحلقات الذكر في أحاديث أخرى قال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفت عليهم الملائكة إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده والحديث أخرجه الإمام مسلم وثامن هذه المحاور والأخير في هذا اللقاء موارد المسجد إن أعمال المسجد من صيانة وإدارة ونفقات الإمام والمؤذن والمدرسين وغير ذلك كانت من قبل تأتي من بيت المال وأما اليوم فلا بد من إيجاد حل ينوب عن بيت المال لعدم وجوده ويتلخص في الآتي أولا الزكوات فالزكوات ينفق بها على المساجد ثانيا التبرعات من أمم المسلمين ثالثا الاستثمار إذا كان من إذا كان هناك في المسجد من يجيد ذلك رابعا الأوقاف وهي الأصل ومن دون ذلك لا يتأتى للمسجد أن يؤدي دوره المنتظر من تثقيف الناس وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم من هنا أيها الإخوة كان بناء المسجد وإمارته والعناية به عبادة يبتدى بها وجه الله وكان هدمه وتكريمه ومنع الناس من الصلاة فيه ظلما وعدوانا وفسادا قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم يا أيها المسلمين haɗuwar mu ta wannan mako tattaunawa ce dangane da masallaci gininsa rayar da shi gudunmawar da masallaci ke bayarwa a tsakankanin al'umma bayanin wani sashi na dukkan abin da ke da alaƙa da hakan dan tunatarwa da faɗakarwa da kwaɗaitarwa ga dukkan mai kwaɗayin alkhairi ga dukkan mai gaggawa zuwa ga aikin da'a don kowane ɗaya daga cikinmu ya ba da tashi gudunmawa sawa'un ta ganin ido ko gudunmawa ta fuskar ma'ana karantarwa wa'azantarwa tunatarwa da sauransu lafazin masallaci a hausance kenan amma a larabci al-masjid wanda asalin kalmar ana nufin wurin yin sujada al-masjid wurin yin sujada duk da cewa sallah ba sujada ce kaɗai a cikin sallah ba akwai tsayuwa akwai karatun qur'ani akwai ruku'i akwai sujada akwai tahiya akwai kabarbari amma sai aka wari sujada ita kadai aka sanya wa wurin da ake yin sallah suna da kalmarta aka ce masjid wurin yin sujada ana nufin wurin yin sallah gaba da ita me ake nufi da wannan malamai suka ce saboda babu wani hali da ɗan adam ke kasancewa mafi kusanci da ubangijinsa sama da lokacin da yake cikin sujada goshinsa da hancinsa ya turmuza su a kan ƙasa to a wannan lokaci ne ɗan adam ke kasancewa cikin hali da ya fi kusanta shi da Allah shi yasa sai aka falgaci sunan as-sujud aka raɗawa wurin da ake yin sallah suna da wannan kalma al-masjid a madadin a ce al-marka dan sujada ce tafi komai kusantar da bawa zuwa ga ubangiji kamar yadda manzon Allah ya bayyana cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito masallaci yana da matukar muhimmanci yana da daraja yana da kima abin da ke nuna darajar masallaci al'amurra ne masu yawa kaɗan daga cikinsu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hijira zuwa madina a inda ya zauna kafin ya karasa cikin garin madina unguwar mutanen da ake kira banu amr ibn auf a wurin da ake kira quba kafin manzo Allah ya komai a wajen ya gina masallacin quba wanda ke nuna muhimmancin masallaci daga nan sai manzo Allah ya sa cikin garin Madina kafin ya gina gidansa da zai zauna ya zugunar da kansa shi da iyalansa har sai da ya sai fili da kudinsa inda zai gina masallacinsa kuma har sai da ya gina masallacinsa kafin ya yi tunanin gina gidan da zai zauna shi da iyalinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan wannan yana nuna muhimmancin masallaci sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a duk lokacin da yayi tafiya ko tafiyar yaki ko tafiyar wata ibada ko wata tafiya ta halarci ko wata irin tafiya manzon Allah ya yi. idan ya yada zango a wani waje shirin sahabbansa abin da yake fara yi sai ya kyacaci wani wuri ya ce mu nan a matsayin masallaci inda in lokacin sallah ya cikin salloli yayin da suke wannan zangon kowa nan zai zo manzon Allah ya musu wato gaba ɗayan sahabbai kenan wanda wannan duk yana nuna muhimmancin masallaci ubangiji subhanahu wataala yayi alƙawali da gidan aljanna yayi shaida da imani a ranar tashin kiyama ya kuma yabi dukkan mutumin da ya raye masallaci a inda yake inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama salata wa walam zakah illallah, lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muslimin ku sani kadai waɗanda suke raya masallatan Allah wanda ke raya dukkan wani da aka ce ɗakin Allah ne shine wanda ya yi imani da Allah imani na gaske ya yi imani da ranar tashin kiyama ya zanto mai tsayar da sallah ya zanto mai bayar da zakka sannan baya jin tsoron kowa a doron ƙasa sai Allah wato kenan duk mai raya masallaci wannan shine yaban da Allah madaukakin sarki ya masa a cikin wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wa ya bayyana falalan masallaci a cikin hadisai masu dumbin yawa ga dai a matsayin misali hadisin da Imam Muslim ya ruwaito manzon Allah ya ce mafi soyuwar wurare a wurin Allah so ne masallaci. mafi kiyuwar wurare inda Allah ya fi ki su ne wato ainihin kasuwanni Ƙarin bayani dangane da wannan hadisi ki da ake yi wa masallaci ki ne nisbi abin nufi inda za a kwatanta masallaci a yi mukarana tsakanin shi da wato a yi mukarana kasu inda Allah yake wa kai kasuwanni ki ne nisbi inda za a yi mukaranar kasuwanni da kuma masallatai ko shakka babu masallaci zai zama wurin so sama da kasuwa in an ce a zaɓi ɗaya ya zama wurin so ɗaya ya zama wurin ki to nan take ko shakka babu masallaci ne zai zama wurin so kasuwa ta zanto abin ki a wurin Allah amma idan an kwatanta ita kasuwa karan kanta da sauran waɗansu wurare wanda ba masallaci ba wanda ba wuraren ibada ba to kasuwa na iya samun fifiko akan waɗansu wuraren ai ba za ka haɗa kasuwa ba da gidan giya ba za ka haɗa kasuwa ba da wurin karuwai ba za ka haɗa kasuwa ba da wuraren da ake bid'a ba za ka haɗa kasuwa ba da wuraren da ake bautar wani Allah ko shakka babu kasuwa ta fi waɗannan wuraren daraja amma idan an yi muqarana tsakanin kasuwa da masallatai to a nan wurin ne za a yi maganar cewa ina ne wurin ki ina ne wurin so dan kar wani ya ribuci wannan hadisi wajen hana mutane zuwa kasuwanni dan yin kasuwanci na halal ta hanya shar'antacciya wanda Allah madaukakin sarki ya amince da ita a takaice dai wuraren da Allah ya fi kauna a ban kasa su ne masallatai uwa musulmi raya masallaci rayawa ta iri biyu rayawa ta farko rayawa ta ganin ido ta hanyar gini ta hanyar rufe ta hanyar sanya kyaure ta hanyar wando fitar da kofofi kawo haske cikin masallaci samar wadataccen iska cikin masallaci wannan rayar da masallaci a ganin ido kenan sai kuma rayarwa ta ma'ana ita ce rayarwa ta ibada rayarwa ta sallah rayarwa ta karatun qur'ani rayarwa ta yin zikiri bisa ga siffar da annabi ya koyar da zikiri ba siffar da yan bid'a suke zikiri ba rayarwa ta hanyar yaɗa ilimi karantar da ilimin addinin musulunci a cikin masallaci duk wannan hanya ce ta raya masallaci wannan hanya ta biyu ita ce mafi muhimmanci ta mai hanyar farko wanda ya gina masallaci da kuɗinsa amma bai raya shi da ibada ba to bai ce komai ba kenan da akwai buƙatar rayar da shi da ibada sama da raya ta hanyar kawata gininsa ko yi masa kwalliya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin littafinsa mai girma yace fi buyutin azna Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmu gidaje da ubangiji ta'ala yayi izinin a azahar sashin su kaga wannan gina suke nan ta hanyar ganin ido ta hanyar gini da katanga da rufi da shimfiɗa da sauransu sannan wa yuzkara fi hasmuhu wannan imara ma'anawiyya kenan gina masallatai a ma'anance dukkanin su ubangiji ta'ala ya isara zuwa gare su cikin wannan aya abin da ke nuna mana fadalan masallaci na da yawa wannan kadan kenan daga cikin su sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya danganta masallaci zuwa ga kansa inda yace wato ainihin inna ma ya'muru masajidallahi ya kuma ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi sannan kuma ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada magana kan masallaci magana ce mai tsawo magana ce mai faɗi amma zan takaita ta cikin wato gaɓuɓuwan magana kamar haka gaɓar magana ta farko farkon masallaci ko farkon ɗaki da ake na wa Allah a ban kasa shine ɗakin Ka'aba wannan da nassin aya ta alqur'ani inna awwala baytin wudi'a lin-nas lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim al-imam ibn kafir yake cewa ubangiji da na ba da labarin cewa farkon ɗakin da aka aza shi don mutane suyi mutane su yi ibada su yi ɗawafi su yi sallah su yi itikafi a ban ƙasa farkon ɗakin da aka sa shi shine ɗakin ka'aba lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ɗakin da Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Ibrahim khalilullah da gina shi hadisi ya tabbata daga Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kare da gare shi yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanne daki ne ko wanne ne farkon masallaci a bankasa sai manzon Allah ya ce masallaci mai alfarma na Makka nace sannan wanne yace sai masallacin Qudus al-Masjid al-Aqsa sai na ce menene ratan shekarun da ke tsakaninsu manzo Allah ya ce shekara arba'in sannan sai manzo Allah ya ce amma fa duk inda sallah ta riske ka kar ka ce sai ka zo Ka'aba ka iya sallah a masallacin garin ko masallacin unguwarku, ko masallaci mafi kusancin ka ko ma idan kana dajin Allah a cikin halin tafiya ka iya sallah a filin Allah wato ba lalle bane sai in ka je masallaci in ka samu kanka irin wannan yanayi wato kenan a ce gina masallaci da raya a ban kasa yanzu koyi ne da annabi ibrahim alaihi salam da ya gina ɗakin ka'aba aka umarce shi ya tsaftace shi shi da ɗansa isma'il wahidna ila ibrahim wa isma'il an tahira baitiya lis-sa'ifina wal 'akifina wa ruk'i sujud na biyu shin a iya cewa masallacin unguwa kaza gari kaza kabila kaza a sa masallaci da wani suna sananne waɗansu malamai sun ce aka iya yi waɗansu sun ce ba za a yi ba amma zance mafi inganci ya halatta a ce masallacin suwa ne ko masallacin wane matukar wannan suna suna ne kyakkyawa imam bukhari ya kulla babu cikin littafinsa yace babun hal yuqalu masjidu bani fulan shin a iya cewa masallacin yan kabilar suwa ne masallacin hausawa masallacin yarabawa masallacin iyamurai ya halatta a ce haka ko bai halatta ba sannan ya kawo hadisi daga abdullahi dan umar allah ya kare da a gare shi wanda a ciki abdullahi dan umar ke nuna cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya hada tsoron tseren dawakai daga wani wuri da ake kira asaniya zuwa masjidu bani zuraik zuwa masallacin bani zuraik in ji abdullahi dan umar wannan kalma da ta fito daga bakin Abdullahi dan Umar yana mai ba da labarin tseren dawakai da manzan Allah ya zuba aka yi tsakanin Saniya zuwa masallacin Bani Zurai hujja ce a ce a lokacin sahabbai sun saba ya halatta ko manzon Allah bai kwafe su ba bai musu tsawa ba sukan ce masallacin Hausawa ko su ce masallacin Yarabawa ko masallacin Banu Zurai ko wani masallaci na wata kabila daga cikin kabilu abu na uku me ake kula da shi wajen ginin masallaci cikin abin da ake kula da shi wajen ginin masallaci farko dai a gina da dukiyar halal domin Allah madaukaki mai tsarki ne ko baya karba sai abin da yake mai tsarki sannan kuma na biyu a kyautata niyya wajen ginin sa dan manzon Allah yace dukkan wanda ya gina masallaci dan Allah Allah zai gina masa gida a cikin aljanna kaga ya ce dan Allah kalmar lillahi ibn al-jawzi ya ribace ta yace abin da take nufi wato kenan ya zanto ya gina masallacin ne dan Allah ya bashi lada da mutum zai gina masallaci sai ya rubuta sunan shi ko adireshin sa a jikin masallacin ya makala dan a ce masallacin wane yace to yayi nisa da islami sannan kuma abu na uku a kiyaye ka'idoji na shari'a wajen gina masallaci kada sifarsa ta zama ta soci kada sifarsa ta zanto ta yi kama da wani wuri da bautawa wani Allah lalle ya zanto an tsantsanta sifofi irin da masallaci abu na hudu a nisanci kawata fi da kwalliya mai yawa tunda yin kwalliya wa masallaci abu ne wanda aka hana a shari'ance kuma ma yana daga cikin alamomin tashin kiyama mutane za su rinka alfahari da kyan masallacinsu ko doguwar asumiyarsu su ko kyan kilishin da aka sa a ciki ko masallacin wani na da labule na wani bayan dukkan waɗannan alamomi ne na tashin kiyama maza Allah ce la taqumu sa'a hatta yatabaha an-nasu fil masajid wannan hadisi ne da Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisi ne kuma sahihi sannan lalle abu na biyar a gina masallaci a waje ba a cikin gida ba dan a baiwa masallata daman zuwa su ibada a ciki amma idan aka gina shi a cikin kewayen gida na iya zuwa in ce zan yi itikafi hana ni shiga na iya zuwa in ce zan zauna in yi darasi na alqur'ani a hana ni shiga tunda sai na bi ta hurumin gidan kafin in shiga cikin masallacin amma idan mai gida ya ware tsakanin gidansa da masallaci to wannan kamar ya telanta al'umma ya ta musu cewa ku zo ku yi ibada daki ne na gina shi don Allah ba dan ni karan kaina ba duk da ni zan kula da shi da tsaftace shi to amma kuma ba ni ne zan ce ka shiga ko kar ka shiga ba a lokacin da duk kake son kai ibada ka zo ka shiga sannan kuma gina masallaci a wurin da a yi ibada kar mutum ya gina masallaci a dajin Allah inda babu mutane ya kamata a gina shi inda mutane suke gabar magana ta hudu masallaci yana da abin da suke makwabtaka da shi banda masallaci ya kamata akwai makarantar islamiyya in son samu ne ya kamata ya kasance akwai labirari ɗakin karatu wanda za a ƙosar da shi ɗakin da littattafai na addinin musulunci a fannoni daban-daban na ilimin addinin musulunci da tafsiri da hadisi da aqida da fikihu da tarihi da sira da sauran bangarori da fannoni daban-daban na ilimin addinin musulunci wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata ya makwabtaka da masallaci makaranta ta islamiyya gidan saukar baki in son samu ne duk wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a ce akwai shi a masallaci sannan abu na biyar shi masallaci yana buƙatar kulawa ta samuwar ɓangarorin mutane kamar haka abu na farko limami hafizin alkur'ani wanda yake kyautata karatunsa ko kuma wanda ya haddace wani kaso a cikin alkur'ani ko da ba duka ba tare da kyakkyawan karatu da tajwidi da sanin hukunce hukuncen shari'a musamman hukunce hukuncen da suke da alaka da sallah irin waɗanda sallah ba ta ingantuwa sai da su samun irin wannan liman wajibi ne a masallaci abu na biyu daga cikin abubuwan da ya kamata a samu a masallaci mai hudu ba idan masallacin ya zanto da juma'a ne dole a samu khatib wanda ya kware wajen hudubar juma'a malami ko ɗalibin ilimi da ya fice jarumi mai baki mai nazari wanda ya san halin da al'umma ta take ciki kuma ya san irin magana da zai su fahimce shi ya iya suranta kawo hoton matsalolinsu da kuma kawo hanyoyin da za a bi a warware matsalolin a shari'ance wannan idan masallaci na juma'a ne lallai ne a samu irin wannan limamu. abu na uku a samu mai kiran sallah kwararre wajen iya kiran sallah mai kyakkyawan murya ba mai gura-gura ba ba mai ina ba yana da fiqhul awqat ya san lokutan sallah yana kuma da tsananin kwaɗayi akan ya ga ya kira kowace sallah akan kari a lokacin ta sannan abu na hudu lalle a samu wani gungu na malamai ko ɗaliban ilimi wanda suka karanci fannoni daban-daban na shari'ar musulunci wani hadisi wani tafsiri wani aqida wani fikihu wani nahawu wanda za su sanya darussa a wannan masallaci dan ansa bukatun mahalarta masallacin sannan kuma abu na biyar a samu masallaci na da ma'aikata masu aikin shara masu aikin tsafta share masallaci yare yanin gida gizo wanke ban dakuna tsaftace su kula da dukkan tsari a cikin masallaci sannan kuma wato abu na shida a cikin masallaci lallai a samu malami ko sama da daya idan har akwai makarantar islamiyya adadin malaman da za su kosar da bukatar makarantar idan akwai halka ta ilimi adadin malaman da za su karantar da wannan halka sannan kuma abu na bakwai in akwai laburari dole a samu jami'i kenan wanda zai rinka kula da laburari din dan kar a sace littafan ko kar su salwanta ko kar a wulakanta waɗannan al'amura dukkan su ana buƙatar su a masallaci samuwar wannan ko idan ka kalle shi wani budget ne a wata wanda bayan na wata wata ya haifar maka da na shekara mai yawan gaske wanda shi zai haifar da dole a ce masallaci kuma yana da wata hanya ta kuɗin shiga tabbatacciya a da masallaci na dogaro akan baitul mali amma a yanzu bai baitul mali dan haka hanyoyin da masallaci zai iya dogaro da su ko dai wakafi hanya ta wakafi bayan mutum ya gina masallaci to kuma ya bayar da rumfuna guda biyar ko shida ko bakwai ko ya yi wani rukunin rumfuna irin shopping complex din nan ya ce wannan na masallacin da na gina mini juma'a na gari kaza ko na unguwa kaza duk kudaden haya da za a samu a shagunan da rumfunan da gidajen haya za a tura su a aljihun masallaci don gudanar da harkokin masallaci don samun liman nagari ba mabaraci ba ba mai laya ba ba dan subbu ba limami ahlu sunna tsayayye matsalin qur'ani dan samar da mai kiran sallah wanda ya kware ba dan mungada ba wanda harshensa ya kyautata larabci dan samar da malaman da za su karantar da alkur'ani dan kula da janareta na masallaci in ba wuta dan kula da na'urar amsa dan kula da duk abin da ya kamata dole sai masallaci na da irin wannan auqaf in babu wakafi zakka ta yau da gobe da mutane ke fitarwa in sun fitar da zakka su ware wani kaso dan bayarwa a asusun masallaci in a masallaci akwai amintattun mutanen da za su sarrafa wannan dukiya ta hanyar da ta dace idan ko ba wannan ba to ya kasance sanarwa ta yau da gobe akwatuna na kofar masallaci na wajen masallaci duk lokacin da za ka zo in kana da kishin addinin ka in kana da kishin masallacin garin ku ko anguwarku ku ka rubo wani abin da za ka zira ko jin mako ko kullum kullum ko dukkan kamsu salawati a ce ka saka kaga kana yin jihadi da dukiyarka kana jihadi da gangan jikinka ta hanyar haka sai a samu abin gudanar da wato ainihin masallaci ko indastin idan masallaci yana da waɗansu kuɗi da aka bashi dunkulallu sadaka to kuma a cikin masu gudanar da masallaci akwai wanda ke da baiwar kasuwanci ya san dabarar da zai kawo ta samun kuɗin shiga a yi wani shago ko ana sayar da kunun zaki ko ruwan sanyi ko kaset ko littattafai ko waɗansu ababen da sa iya taimakawa wajen samun kuɗin shiga don masallaci ya shiga wannan ita ce gabar magana ta shida samun abin shiga a masallaci don masallaci ya zauna da gidansa. sannan kuma abu na shida lalle akwai ladubba da ya kamata a ce duk wanda zai zo masallaci ya kiyaye mai zuwa masallaci dole ya kiyaye waɗannan ladubba ladabi na farko ya kyautata kamanninsa kyautata kamanni ta hanyar kayanka su zanto ku. ko da baka goge ba kayi wanka baka wari baka datti kana kula da tsaftace gashin kanka kana kula da tsaftace haƙoranka ta hanyar aswaki kana kula da aske gashin hamatarka kar ka zo masallaci kana wari wannan ba daidai bane ba ubangiji ta'ala ya ce ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid ya ku ƴaƴan annabi adam ku riki kwalliyar ku da adanku a kowane masallaci abin nufi ka zo masallaci tsaf a gyare inda hali ma ka sanya turare kana kanshi haka ake so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man akala hadhihi tajara fala yaftana fi masajidina dukkan wanda ya ci tafarnuwa kada ya kuskure ya zo mana masallacin mu domin zai zo yana ɗoyin baki yana warin baki malamai suka ce banda tafarnuwa duk abin da zai gadar maka da tsoyin baki ta ba sigari kake sha to ka daina sha in kana son ka halarci jami'i in kuwa za ka je a rinka cutuwa da warin bakin ka to ka cutar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sannan ka cutar da mala'iku da ke zuwa masallaci dan manzon Allah ta fa innal mala'ika tata'azza ma yata'azza minhu banu adam mala'iku suna cutuwa da irin abin da dan adam ke cutuwa da ke, ba sa son dattin baki ba sa son koyon baki ba sa son warin baka da haka mutum ya kyautata kamanninsa in zai zo masallaci sannan kuma ya zo masallaci a natse kar ya zo masallaci a guje manzo Allah ce idan kun ji ikama kar ku tafi masallaci da gudu a'a ku taho a natse wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu abinda kuka samu ku sallace shi wanda ya kubuce muku ku cika sannan idan ya zo masallaci ya shiga da kafar dama wajen shiga wajen fita ya fita da kafar hagu sannan idan ya zo masallaci kafin ya shiga akwai addu'a da shiga suna daban jinsi daban-daban ko nau'i daban-daban kaɗan daga ciki Allahumma aftahli iftahli abwaab rahmatik ko Allahumma aftahli abwaab rahmatik Allahumma rahmatik in ko zai fita yace Allahumma inni as'aluka min fadlik Allahumma inni as'aluka min fadlik kuma da babu muslim ya ruwaito sannan kuma ya zanto yana mai kwaɗayin samun sahun gaba sannan wanda ke bi masa sannan wanda ke bi masa sannan kuma mutum ya kiyaye tsallake sahun mutane da kawo kawukan mutane ka zo masallaci a bakare kana so sai kuma kawo ce gaba sannan kuma mutum ya kiyayi ƙetare masallata lokacin da suke cikin sallah kar dan uwanka na nafila ka ƙetare gabansa a'a sai fa in yayi sutura da wani abu yayi sutura da wani a a gabansa yayi sutura da ginshikin masallaci to sai ka wuce ta bayan abin da ya sutura amma kar ka wuce tsakaninsa da suturarsa manzo Allah ce wanda ke wucewa ta gaban masallaci da ya san laifin da ke kansa da ya mutum ya tsaya har arba'in arba'in ɗaya daga cikin marwaita hadisi ce ban san ba mai manzo Allah yake nufi shi yana nufin shekara arba'in sati arba'in kwana arba'in wata arba'in in dai da ka san zunubin da ke kanka sakamakon ƙetare sallar masallaci da ka gwammace ka tsaya har tsawon arba'in haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan da mutum ya shiga masallaci ya akwai ranar lokaci ba tare sallah ba ya yayi tahiyatul masjid rakawoyi guda biyu dan gaisuwar masallaci sannan mutum ya karya zo mai daga murya da kwafazo a cikin masallaci bayan ba bukatar haka ake ba gabar magana ta bakwai ya uwa musulmi masallaci banda sallah guda biyar da ake a cikin sa banda sallah ta juma'a da ake a cikin sa in na juma'a ne mafi tsadar abin da ake a cikin masallaci shine halaka ta ilimi majalisin ilimi majalisin karantar da Alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafsiri ko fiqh ko tauhidi manzon Allah ya bayyana cikin hadisin da aka karbo daga Uqba ibn Amir manzon Allah ce shin ɗaya daga cikin ku na san na san zai so a ce ya wayi gari da safe idan ya je wani wadi da ake kira Akik ko ya je wani wadi da ake kira Buthan zai sami raƙuma guda biyu kosassu shin idan an bai wa ɗayan ku wannan labarin goben zai yi samu ko je wannan wurin sahabbai suka ce kwarai da gaske me zai hana wani ɗaya daga cikin zai san wannan manzo Allah ya kusanta misali da raƙumi dan ita ce mafi darajar dukiya a lokacin ba dukiya da ta fara kuma daraja a wancan lokaci sai manzon Allah ce to ɗaya daga cikin ku yayi sammako ya je masallaci ya karanta aya ɗaya ko biyu cikin alkur'ani ya koyi aya ɗaya ko biyu cikin alkur'ani ya fi masa a bashi raƙuma biyu aya uku ta fi raƙuma uku aya hudu sun fi raƙuma hudu adadin ayoyi kuma sun fi adadin raƙuma ko nawa ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. sai wannan ya nuna a sai ya je masallaci ko ya karanta ko ya koya dan ya fa ya ta'allam aw ya kara ya koya ko wato ainihin ya karanta in ya iya zai je ya bitan qur'ani zai je ya tilawa in ko bai iya ba ya je ya koya sai wannan yanzu ne mafi tsadar abin da ake a cikin masallatai bayan sallah ne durus duk masallacin da ba a darasi na ilimi ba majalisin ilimi mataccen masallaci ne ko da ga mutane suna yin wani abu daban wanda kai a ganin idan ka kila ya iya zama ibada sannan manzon Allah ya ce babu yadda za a yi mutane su taru a wani daki cikin dakunan Allah yata'allamuna alqur'ana suna koyan alqur'ani ko dai su koyi tilawarsa ko su koyi tafsirinsa su koyi wani hukunci cikin hukunce hukuncensa duk wannan koyan alqur'ani bayan da za a yi haka suna darasin sa face sai mala'iku sun musu da'ira sai rahama ta lullube su sai natsuwa ta sauka akan su duk hadisai da suka zo suke magana akan halakatun zikiri a cikin masallaci halakar zikiri da'irar zikiri ba wai zikiri irin wannan wanda mutanen mu suke yi da sauti daya ko wanda suke suna tsalle ko wanda suke suna ihu ake nufi ba abinda ake nufi da zikiri ilimi ubangiji ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna abinda ake nufi da zikiri shine wahayin da Allah ya saukar abinda ake nufi da zikiri shine alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amma ba wai zikiri irin wanda mutane suke da'irar zikiri ana nufin da'ira ta darasi da'ira ta alqur'ani da'ira ta fiqh da'ira ta hadisi da'ira ta karantar da tafsiri ta karantar da tauhidi ta karantar da tataccen tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma sai yan bid'a suka gurbata suka daskar da tunanin mutane cewa abin da ake nufi shine zikiri da mutane suke da ihu wanda zikiri na baka ibada ce da Allah ke son ka yi kai kadai ne ma ne kadai in yi ni kadai kai kai kadai babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba haduwa shi da wani sahabi suna yi tare ko shi da Abubakar da Umar da Usman suna rerawa suna rangadi suna raushi su fara tare su kare tare wannan bid'a ce ma anzalallahu biha min sultan ya yan uwa musulmi abinda masallaci ke bukata yana da yawa bangarorin magana akan sai yana da yawa kula da masallaci a ce ibada ne gina masallaci ibada ne yunkurin rusa masallaci sannan bayan Allah su gina masallaci a hana su sallah a ciki wannan fasadi ne wannan zalunci ne ba ma zalunci a ban kasa irin wanda an gina masallaci ya hana abotawa Allah a ciki da nassin aya cikin alqur'ani mai girma wa man azlamu mimman mana'a مساجد الله أن يذكر في حسبه وسعى في سرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم باب في ذلك أدورا كذا سمن دون ديهان مسلاة الله أعم بجسونا الله أتكي أبو تاوى الله أتكي أي كرتو أتكي يهانا أي إبادة أتكي أي صلى أتكي ya hana ba mai zalunci ba a zalimi san ta gariya a bankasa irin wannan wa sa'ati farabiha yayi kokarin rusa masallaci dan rusa masallaci ko ka zo da gireda ta gis ta rusa shi ko ka dauki diga ka rusa irin yadda wadansu yan bid'a suka yi ungurgun maja suka rusa masallaci har kasa ko kuma an gina shi ka mayar da shi tango mutane ba sa ibada wannan dukkan shi mataki ne na rusa masallaci da haka muke kira da dukkan waɗanda abin ya shafa dukkan wanda yake da haƙƙi a ciki dukkan wanda abin da abin da wanda abin ya shafa yake da ikon ya ce ayi ko kar ayi dangane da wancan masallacin juma'a na sabuwar dandu, cewa duk wanda abin ya shafa in yana son kada fushin Allah ya rike shi in yana jin tsoron azabar Allah a ranar tashin kiyama in yana neman yardar Allah ya baiwa bayin Allah dama su yi ibada a ciki amma in yana son ya dawo wa kansa fushin Allah in yana so ya dawo wa kansa Allah ya isar mutanen kirki tsinuwar mutane na gari to kuma ya ci gaba da hanawa ya ci gaba da hanawa tura ta kai bango komai an riga an yi da ya yi tsanani ya kamata lokacin ya wuce su waɗanda suke zuwa su kai ƙara su yi zuga su faɗi maganganu na batanci sunna ta riga ta fito fili manufofin ahlus sunna akan tun ana da ɗaya a ko ina manufar a fili take Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba wata ajanda a koye babu wani abu kulle na kawas ko na kawasul kawas abu ne a fili innahu da qaulun fasl wa ma huwa bil hazl qur'ani a bayyane ki a fili haka ake jin shi a bayyane dan haka dukkan wanda abu ya shafa muna jan hankalinsu su ji tsoron Allah su yi adalci su ji tsoron Allah su kwatanta gaskiya su ji tsoron Allah kada su tasirantu da zigar masu zuga da zagin masu zagi da munafunci masu munafunci amma idan har abu ya kai mu bango babu abin da za mu yi mu miƙa kukan mu zuwa ga Allah mu ce ubangiji na hannu maka dogo da fanta an fi karfin mu ka bi mana hakkin mu ya ubangiji ba ma son mu tata wannan layi tsakanin mu da abin da wanda abin ya shafa har yanzu muna da wani bangare na kyautata zato da fada mai martaba cikin Kano har yanzu muna da bangare na kyautata zato na cewa za a kalli wannan abu duba na adalci za a kaucewa zikar waɗanda suke son su ga wallan fadar Kano bayan kuma suna cikin ta suke son su ga karyewarta da faduwarta suke mata mummunan fata suke son su dawo mata la'anta bayan kuma suna cikin ta muna son mu baiwa mai martaba sarki dama na a ƙara nazari a sake bincikawa a sake dubawa dangane da hukuncin da aka yi kamar yadda muke son gwamnatin jihar Kano mu sake ba ta dama ta sake nazari ta sake bincikawa ba ma son mu kai lokacin da mun ja layi ba ma fatan wannan haka tsakanin da mu da dukkan wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi shugabancin mu amma abin da muke cewa shine muna buƙatar ai adalci kuma adalci shine kashin bayan tafiyar kowane irin mulki Shekul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa Ubangiji ta'ala yana taimakon gwamnati shugabanci sarauta mai adalci ko ta kafirci amma baya taimakon gwamnati da sarauta mai zalunci ko ta musulmi duk gwamnati mai adalci ubangiji ta ala na taimakon ta duk azzalimar gwamnati ubangiji ba zai kyale ta ba sai ya rugurguta ta duk sarauta mai adalci da kwatanta adalci ubangiji na taimakon ta duk azzalimar sarauta ubangiji ta ala rusa ta yake baya kyale ta duk wanda aka zalunta babu hijabi tsakaninsa da addu'arsa babu hijabi tsakaninsa da Allah haka manzo Allah ya ce wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab ku kiyaye addu'ar wanda aka ci zalunsa babu hijabi tsakaninsa da ubangiji babu hijabi tsakaninsa da ubangiji اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم